الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني تفقهن قولي بارك أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da izinin Allah ta'ala a wannan safiya ta asabar safiyar take ita ce ta goma sha takwas aka yake ko? goma sha takwas ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya safiyar da ta daidai da ashirin da takwas ga watan agusta shekara ta dubu biyu da goma miladiya a karatun da muke yi a wannan masallaci na ranakun asabar da lahadi yau za mu shiga ayatul kursi da izinin allah ta'ala amanar rasul yana ce mun kammala ayatul kursi za mu shiga amanar rasul eh mun shiga amanar mun kammala ayatul kursi za mu shiga amanar rasul kuna da tambayoyi kamar haka wannan take cewa assalamu alaikum wa rahmatullah malam menene hukuncin durkusu ɗaya kenan da kuma taba ƙur'ani in mace na al'ada biyu kenan har tana magiya don Allah amsa mata abu na uku menene matsayin ɗaga hannu a lokacin da mutum zai yi addu'a tambayi no kenan tambayata ta farko menene hukuncin durkuso shi dai durkuso da kike gashi dinnan al'ada ce ta al'umma shi yasa kike ganin shi ya sha banban na Hausawa daban na Nufawa daban na Yarbawa daban wasu ma basu san ma akwai al'adu ba ko a Hausawa waɗanda suka fito daga yankin Sokoto basu san ma akwai durkuso ba sai da suka je wasu sassa ne na Najeriya suka ga cewar akwai ma inda ake yin durkuso kun gane wannan da kyau ko to ita shi kuma asalin al'ada ta mutane in ba ta ci karo da shari'a ba tabbatacciya ce kun gane wannan da ke ko nasiru sa'ad yana cewa wal asul fi adatina al ibaha hatta yaji'a sariful ibaha al asul fi adat al'adun halas ne malas sai dai abinda sariful ibaha abinda ke kautar da wannan halaccin ya zo wani ma'aikin a wani bawan Allah ya haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tambaye shi yake cewa ar rajul minna yalqa akahu a lahu qala la yace ar rajul minna mutun daga cikin mace ne ko namiji domin lafazin ar rajul yana daukan mace ko namiji lafazin az-zakaru shine baya daukan mace sai dai ya dauki namiji kadai kamar yadda lafazin al-unsa yake daukan mace baya daukan namiji yace ar rajul minna mutun ne daga cikin mu yalqa akahu ya da dan uwansa a lahu ya durkusa masa ya sunkuya mashi ƙala la manzo Allah ya ce mishi a'a ba zai haka ba yanzu wannan ya kautar da waccan al'ada ko bai kautar da ita ba sannan sahabban manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare sun yi tafiya sun je ƙasar Sham kar kuma ta ƙasar Sham ƙasa ita ce ƙasa ta Rum daular Rumawa suka ga idan shugabanninsu idan za a gaida shugabanninsu ana risinawa sai suke ganin babu wanda ya cancanci wannan a sararin samaniya ma'ana a sararin duniyan nan in banda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suna dawa suke mashi mishi ya ce me ke na haka ya daka musu tsawa kun gano wannan da kyau ko saboda haka abin da yake a musulunci babu durkuso mutane su yi haƙuri abu ne da alƙur'ani sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi ta kore shi akwai shubohi da mutane suke ƙoƙarin rurutawa kamar yan uwa annabi Yusuf alaihi salatu wassalam da Allah ala yake ba mu labarin su yake cewa rafa wahi alal arshi wa kharru lahu sujada ai yan uwa annabi Yusuf sun sauko sun yi mishi me sujada to anan zaki iya kallon matsalar ta bangarori guda biyu bangare na farko shine su waɗannan addininmu ne ko addininsu ne eh kun san shi alkur'ani wa muhaiminan alaihi ya share duk hukunce-hukuncen da suka gabaci wannan addini din ana fata mun fahimci wannan da kyau ko wannan ba shi da alaka da mu ɗaya kenan sai in an samu wani dalili da ya tabbatar da shi a cikin me a cikin ƙur'ani ko kuma ƙur'ani ya shi ya yi shiru bai ce komai ba kun gano wannan da kyau ko kuma maganganu na annabi sallallahu alaihi wasallam da muka ambata ya nuna musulunci ya magana akai ko bai magana ba ya magana ɗaya kenan sannan kuma na biyu warafa abawaihi annabi yusuf alaihi salatu wassalam iyayensa guda biyu mahaifin shi da mahaifiyarsa su suka mai sujadar to kin ga yanzu in za a yi da wannan yaran sai ya zama na sama ne zai durƙusa ma na ƙasa kenan iyaye ne za su durƙusa ma ƴaƴayensu kenan eh kun gane wannan da ke ko sukan kafa hujja da faɗin Allah ta'ala wa khafid janahaka liman ka minal mu'minin ka sunkuyar da fuka-fukanka ga waɗanda suka bi ka daga cikin mummunai wai durƙuso ake nufi sai ya zama na manzala sallallahu alaihi wasallam kenan zai durƙusa masa sayyidina Abubakar sayyidina Aliyu sayyidina Uthman Sa'id wa Sa'd wa Ibn Affan wa Talhat wa Amir Firin duk annabi sallallahu alaihi wasallam zai durƙusa musu kenan kun gane wannan da ke ko abu na biyu sukan kafa hujja da cewar ai Allah ta'ala ya sanya mala'iku su yi ma annabi Adam sujjada eh wannan babu dalili a ciki karki manta mala'iku la ya'suna Allah ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'maruna umarni aka ba su su yi kar ku manta hukuncin kisa haramun ne amma umarni ake ba su zai su ciro rai shikenan rai mafi rai shine ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ba su umarni su ciro suka ciro ba abin da ya dame su la ya'suna Allah ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'maruna kun gano wannan da kyau ko Allah ta'ala ne ya umarni shi kuma Allah ta'ala la yus'alu amma yaf'al wa misaluna Allah ta'ala ba a tambaye shi dan me yayi kun gane shi yasa ba ba kya koyi da ayyukan mala'iku kun gane wannan da kyau ko wasu daga cikin ayyukan mala'iku ba a koyi da su ayyukan Allah ta'ala sallamawa zaki manzo Allah aka ce ki koyi da shi Allah ta'ala ya rantse da rana zaki rantse da rana yace wa shamsi wa duhaha kun gane wannan da kyau ko saboda haka a musulunci babu durƙusu saboda haka al'ada ke ita ce al'adar musulunci magana ta biyu shi ne mai al'ada tana taba alƙur'ani mai al'ada ba ta taba alƙur'ani kun gane wannan da ke ko har sai ta samu tsarki karki manta mai alhadathul asghar baya taba qur'ani balle mai alhadathul akbar kar ku manta ba wai taba alƙur'ani ba karanta shi ma kawai akwai maganganu kai mun yi magana da ku darussan da suka wuce da baiwa Allah nan ta ce da mai gidanta ya karanta qur'ani sai yi escape rahimahullah radiyallahu anhu sai ya ce shahidu bi anna wa'dallahi haqqun wa annal nara maswal kafirina kun gane wannan da kyau ko saboda mai al'ada ba ta taba alqur'ani wannan bai hana idan mai gidanta ya ce mi ko mun ta mika mishi wannan bai hana in ta ga yaron yana wasa da shi ta karba ta aji. kun gane waɗannan da kyau ko irin waɗannan ba su zama illa akan wannan magana ta uku shine batun daga hannu lokacin addu'a kada mu shafa addu'a ta kasu kashi biyu akwai du'a'u ibada akwai du'a'u mas'ala du'a'u ibada ita ce addu'a da kike yi bayan salloli wanda yake zikiri ne tabbatattu daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma addu'a ce kamar ki idan da sallah zaki ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah addu'a ce ko ba addu'a bace eh to amma kin ga ba zaki tsaga hannu ba saboda haka kin ga guda uku zaki ba zaki bi ba kuma ba zaki hudu ba iya ukun zaki tsaya yawwa wai kifu inda ke kenan kun gane wannan da ke ko sannan da duk addu'o'i da Annabi sallam ya karantar da ake bayan salloli wannan ba daga hannu akan su sune du'a ibada amma addu'a ke da yake ya Allah ka buɗa mun kwakwalwa ta ilimi ya shiga tsaftatacce tatacce wannan ya halatta ki daga hannu asali ma imamu sayyuti rahimahullah cikin alfiyarsa ya hikaito maganganu masu tarin yawa na sahabbai masu tarin yawa da suke dirrusu ruwaito hukunci daga hannu a lokacin yin addu'a ana fatan mun gane wannan da ke ko? a kai ba a shafa addu'a ke ko shafa addu'a kuma? a ba a shafa addu'a ba a shafa addu'a ba a shafa addu'a hadisin da ke cewa sai karku ajiye hannayenku sai kun shafa hadisi ne da bai kai labari ba wannan kuma tana tambaya akan menene hukuncin sujudi tilawa sujudul tilawa ta ce sujada da ake lokacin da mutum yake karatun alkur'ani mai girma kun gane maganar sai ya zo wasu wurare da ake sujada a wurin duk da cewa malamai sun yi sabani akan waɗannan wurare ne ake yin sujada a wurin su hukuncinta hukuncinta malamai sun yi maganganu biyu ko dai wajibi ko ya zama sunna kar ku manta idan sun ce sunna shine abin da yake bin wajibi a ƙarfi ma'ana abin da ba wajibi ba abu hanifa yake cewa wajibi ne amma da zance da yake shine garo shine sunna ne ba wajibi bane nake nufi kun gano nan da kyau ko to yanzu wannan sujada din sallah ce ko ba sallah ce? ni ma muku tambaya kun gane tambayatawa idan ba sallah ce, yanzu mutum zai yi ta kenan ko ba alwala mutum zai yi ta kenan ko bai kallaci alƙibla ba mutum kenan zai yi ta ko ba hijabi ana gane ta ƙurani ba hijabi ko kun gane wannan da kyau ko eh yana cikin adab na hamalatul qur'an mutum ya zama tsatsaf sosai da sosai wannan magana ita ce magana take garau cewar sujudu tilawa ba sujada bace dan an yi sujada ba sallah bace dan an yi sujada a ciki ba shike nuna cewar ta zama sallah ba kamar yadda kin san sallama tana cikin sallah ko rukuni ce ma a sallah amma kuma kina yin sallama kici assalamu alaikum ba tare da kin yi alwala ba kun gane wannan da ke ku na'am eh a cikin sujjada akwai abin da ake karanta menene hukuncin wanda ke bin mamaci bashi kuma sai mamacin ya rasu za ki rubuto ne ai wannan eh sabuwar tambaya ce ai akwai abin da ake karantawa aka ce akwai za ki rubuto ne gina su kiri wannan mutum da yake bin mamaci bashi sai mamacin ya rasu da ya rasu sai ya ce ya yafe mishi bashin ya yafu mamaci shi da ke raye shi yake bin wanda irin su bashi kun gano wannan da kyau ko sai ya ce ya yafi lalaye watakila ya tambayin ne mamacin bai sani ba ko kuma yan uwan mamatan ba su sani ba duk wannan ya yi ubangiji allah maɗaukin sarki ya sani kuma allah ta'ala zai ba ta kyakkyawan sakamako da izininsa kun gano wannan menene dalili akan wanda idan aka yi sata a ce za a ɗora wa mutum guru ko laya wai da cewar in ya sata gurin zai kama shi ko gurin zai zama maciji ya kama shi wannan tsafi ne wannan tsantsan tsafi ne so da ke wannan haramun ne sosai da sosai zuwa wurin waɗanda suke yi wannan da ake kiran su malamai wannan haramun ne yin wannan haramun ne a cewa an yi sata ko an yi abu za a yi wata wala wala za a yi wani abu da za a gano wanda yi wani da haramun ne kawai za ki sake kulla bakin jakakki ne kawai nan gaba ba za ki dinga ajiye ta ko ina da ina ba muna roƙon Allah ta'ala ya sanya miki shi a cikin kafara ya zama miki kafara na zunuban da kika aikata in gano wannan da ke ko menene hukuncin azumin mace mai juna biyu idan mace mai juna biyu tana azumi sai ya zama na abin ya faskara sosai da sosai sai ta ajiye to kawai abin da za ta shi ne da an kammala azumi yau dinnan sai ta ciyar shikenan ba sai bayan azumi ta rama ba ciyarwa ne abin da yake kanta idan aka kai azumi sai ta ciyar shi ne abin da ke kanta tambaya ta gaba wannan baiwa Allah take cewa don Allah menene sharuɗin addu'a ɗaya kenan na biyu kuma ta lissafa waɗansu al'amura take buƙatar a yi mata addu'a a kansu mun san ba wai babu wasu ba ne amma dai kusan waɗannan su ne suka fi kankamawa na farko dai sharuɗan addu'a ga mutumin da yake musulmi malamai sun yi magana akan hadisin abu hurairata radiyallahu anhu da yake cewa kuma zakarar rajula yutilu safara ash'asa akhbara yamuddu yadayhi ila sama ya rab ya rab wa mat'amu haram wa mashrabu haram wa malbasu haram wa ghuzziya bil haram fa anna yustajabu la saboda yana cikin sharuɗan addu'a mutum ya nisanci duk abin da yake ci na haram sanya tufafin abin da yake haram shan abin da yake haram duk abin da yake haram idan aka ce haram ba giya kadai ba kayan sata ta zama dillaliya a gidanta in an sato kaji an sato zakaru ita ke saya kun gano wannan da ke ko ko kuma ta san mai gidanta yana yi amma wai sai ta ci ai ba ita ta yi ba kuma ita take girkawa kun gano kuma ta san sana'a shi kenan fa kun ga duk wani haramun ne yi ma yara masu tallan fiye wata wa yau a ɗauki ruwa guda a ce je ka dawo kafin ya dawo ta ta yi escape duk wani haramun ne ta sha haramun ne kun gane wannan da kyau ko wannan kenan sannan kuma akwai adab na addu'o'i da ake yi kiran Allah ta'ala da sunayen shi mun yi magana dai a lokacin da muke karanta ayatul kursi sannan addu'o'in ta muna roƙon Allah ta'ala da sunayen shi da sifofin shi madauka Allah ta'ala ya biya mata su ya zaba mata mafi alkhairi ya tabbatar mata da su wanda take zaton cewar an yi mata alkawari din muna roƙon Allah ta'ala ya tabbatar mata da su da dukkan sauran al'umma musulmi Allah ta'ala ya biya mana bukatun mu baki ɗayan mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik zamu shiga amana rasulu alaikum salam eh to yanzu in ce ya halatta in ce ya halatta ai ba zai ce ya halatta ina zuwa a'a duk za ku rubuto ne duk wata al'ada da kike ganinta ilimi ingantacce yana wargatsar da ita lokacin da duniya ta cika makarar jahilci na shirka da kafirci da tsabtataccen wahayi ya zo ya duniya ta kasance eh ga ta ta zama annuri ne kawai ke haskata tsora ke zamana karatu ne ingantacce udu ila sabili rabbiki kun gane ko tunda ba qur'ani na karanta ba cewa ne udu ila sabili rabbiki ban ce qala ta'ala ba wal mau'izatil hasana wajadilihum billati hi ahsan wajadilihum ba ya eh, ko wajadilihim ko wajadilihum ko wajadilihim ai ba qur'ani na karanta ba yawwa ayatul kursi amanar rasul ina ta maimaita ayatul kursi amanar rasul kada mu manta tafsirin namu mawdu'i ne na'am amanar rasul ana kiranta amanar rasul ana kiranta da khawatimu suratul baqara su ayoyin da aka cika suratul baqara da su ayoyin da yake da su ne suratul baqara ta cika ba tare da mun yi dogon bayani ba saboda akwai mukaddima da muke a karatunmu na farko na ayatul kursi na abin da ya shafi la dubban karanta qur'ani abin nan falala karanta alqur'ani kun gane wannan da kyau ko da maganganu a kan shi ina ganin ba sai mun maimaita waɗannan ba yanzu kai tsaye za mu shiga abin da ya shafi falalar amanar rasuli ne kun ga wancan karan mun yi magana akan falalar karanta qur'ani da falalar karanta suratul baqara sannan muka biyo shi da falalar karanta ayatul kursi din to yanzu eh yawa a mun mai na bakara da yau ake na ali imrana sana ake na ayatul kursi suratu bakara kamar da bayanin ta ya gabata sura a cikin ne ake da amanar rasulu wacce ake kira amana kun gane ko maki Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce a hadisan Abu Mas'ud al-Ansari Allah ta'ala ya kara mushi yadda yake cewa ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya ce man qara al ayataini min akhiri suratul baqara duk wanda ya karanta ayoyi biyun karshen suratul baqara waɗanne kenan duk wanda ya karanta su fi latin a kowanne dare ya karanta su fi latin a kowanne dare ma'ana ba a ware sai daren juma'a ko daren litinin ko daren kaza ba kenan a kowane dare ya karanta su kafa tahu sun isan mushi sun isan mushi me sai malamai suke ta bayani wasu ka ce sun isan mushi matsayin kiyamun leli wasu ka ce sun tsayin mushi matsayin duk wani abin da yake bukata na aƙida imana eh amana rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi لا نفرق بين أحد من رسلي وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير kun gane maganar ko wasu kuma suka ce kin gana ta hada imani da al'amalu saliha a ciki da sauransu wasu kuma suka ce a sun isan mashi daga dukkan kiyayewa na duk wani abin da yake mummunan abu duk wani su wasu kuma suka ce a sun isan mashi daga dukkan wani sharrin mai sharri wasu kuma suka ce a'a za su tunkuɗe mashi dukkan sharrin mutum da aljan ta zama hirzi kenan in ji karanta duk ba sa cin karo da juna saboda haka duk zai iya ɗauka kuma ku lura an sallam ce fi saboda galibin waɗansu ƙulle-ƙullen makirce-makircen duk da daddare ake yin su matsafa masu hirta masu meye masu jefe-jefe masu kaza galibi ya fi da daddare kun gane wannan da ke ko masifu da me da me da me sai dai mutum ya tashi gari ya ga abu ya riga ya sauka Allah ta'ala ya sauke saboda haka mutum kada ya manta kada ya sha'afa ya karanta waɗannan waɗannan a kowanne dare kin ga in muka ce dare ko ya kama tun daga la'asar kuma dare tun daga bayan sallar magariba kun gano wanda ke kokarin mutum ya manta daidai lokacin da zai kwanta nan gade ya zama ne yana tashi asuba ta yi Allah ya sauke sannan hadisi na biyu hadisin Nu'man bin Bashir radiyallahu anhu daga manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace wancan hadisin da na karanta muku wa Bukhari da Muslim da Abu Dawuda da Ibn Majah da Ahmad da wasu su bi sun roito shi masu tarin yawa kenan eh rawahu jama'a kenan maki Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare yake cewa inna Allah kataba kitaban qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi alfi am lalle Allah mai girma da ɗaukaka ya rubuta wani littafi tun kafin ya halici sammai bakwai da ƙasai bakwai da shekaru dubu biyu shekaru dubu biyu kafin halittar sammai bakwai da ƙasai bakwai hmm? kun gane wannan da ke ko shekaru dubu biyu Allah ta'ala ya rubuta wani littafi kafin halittar sammai bakwai da ƙasai bakwai an zala minhu ayatai ne Allah ta'ala ya saukar daga cikin wannan littafin ya ciro da ayoyi guda biyu ya saukar da ayoyi guda biyu khatama bihi ma suratul baqara ya cike suratul baqara da waɗannan ayoyi guda biyu su ne waɗanne kenan amanar rasulu wala yuqra'ani fi darin salasa layalin ba a karanta su a kowanne gida a darare uku kin gane wannan ko fa yaqrabuhu ma shaytan ya zama shaidan ya kusanci wannan gidan a cikin gidan a karanta su salasa layalin a cikin a darare guda uku mana a karanta su da yaushe kenan kwana uku dare uku kenan a karanta wannan daren dare mai zuwa dare na sama kin gane ko to kin ga gwargwadon yadda baki tsinke ba da karanta gwargwadon yadda shaidanin za su dinga kuma ku duba ana sallama yake cewa fala ya qarabuhu ma shaytan shaidan ba zai kusa ba ba ba zai shiga gidan ba kusa da gidan ma ba zai ba nam eh eh shi ma nashi na gaba ɗaya ne to inda kin gan mace dai kuma ba abin nan ba a ce in ba ta iya bakara ba ta iya kuma ayatu amana rasulu na'am kana tsinke ki a'a a dare uku ne salasa layalin kun gane wala yuqra'ani fi darin salasa layalin darare uku fala ya karbu huma shaitan hiza na ce miki sai ki dinga maimaitawa sai kullun ya zamana ba za a tsinke ba kenan sai zamana shaidanu ba za su kusa da wurin ba kenan wani hadisi imam turmuzi da imam ahmad bin hanbal da addarimi duk sun rawaito shi imam turmuzi yake cewa hadithun hasanun gharib wa qul gharibun ma rawa rawin faqat kenan ko eh eh a'a eh wannan na dare ne aikin ga tunda ya khassase shi na sai mutum ya khassase shi na'am za mu karanta hadisin da ke cikin sahih muslim babu fadlil fatihati wa khawatimi suratul baqara sunan babun kenan a cikin kitabu salatul musafirina wa qasriha babu fadlil fatihati wa khawatimi suratul baqara babin da ke bayanin falalar fatiha da falalar ayoyin ƙarshen suratul baƙara wal ala qira'atil ayataini min akhiril baƙara da kuma kwadaitarwa akan karanta ayoyi biyun ƙarshen suratul baƙara imam muslim rahimahullah yake cewa haddasa hussein bin rabi' wa ahmad bin jawwas al-hanafi qala حدثنا أبو الأحوص an ammar bin ruzaik an abdullahi bin isa an sa'id bin jubair an ibn abbas radiyallahu anhuma qal abdullahi dan abbas Allah ta'ala ya kara musu yadda yace bainama jibrilu qa'idun inda nabi sallallahu alaihi wa alihi wata rana manza mala'ika jibril alaihi salatu wassalam yana zaune a wurin ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi sami a naqidan min fauqi sai ya ji motsi mai ƙarfin gaske daga samansa fara fa'a ra'asahu sai ya ɗaga kansa faƙal sai ya ce haza babu mina sama wannan wata ƙofa ce daga sama futi hali yau ma da aka buɗe ta yau ɗin nan lam yufta haƙaƙƙun illal yau ma ba a taɓa buɗe ta ba sai yau ɗin nan zala minhu malakun sai wani mala'ika ya sauka daga wannan ƙobar da aka buɗe faƙal ya ce haza malakun na nazala ilal ard wannan wani mala'ika ne na musamman da ya sauko zuwa ƙasa lam yanzil qattu illa yau bai taɓa sauka ba sai yau ɗin nan matsaya kuma ci gaba eh matsaya kuma ci gaba fasallam sai yi sallama mala'ika yana sallama wasu yake ga mutum in an mata sallama ko an an mai sallama washi bai amsa sallama ya saba sai dai a ce gafara dai ko dai a huwanku dai wai dan kai sallama wai ka zama yan kaza sau zama da gare kullum su ake shaidanu su cika gidan waƙal sai ya ce abishir binurain ka yi bishara ya kai wannan annabi mai daraja binuraini da haske guda biyu utitahuma da aka baka su lam yu'tahuma nabiyyun qablak ba a taba baima wani annabi ba kafin kai waɗanne biyu ne waɗannan fatihatul kitabi ita ce fatiha wa khawatimu suratul baqara da kuma ƙarshen suratul baqara lan taqra bi harfin minhuma ba za ka taɓa karanta wani harafi na cikin su ba a cikin fatiha ko bakara ba a cikin fatiha ko amana ba illa utitahuma ba ce an baka su mana ba za ka taba addu'a da su ba sai an baka kun gano wanda ke ko kin gan zaki addu'a kika karanta fatiha kika biyo ta da amanar rasulu sai ki biyo ta da me da addu'o'in naki kun gane wannan da kyau ko to kun ga ba tare da mun tsawaita ba waɗannan hadisai nawa kenan muka karanta uku kenan da suke magana akan falalar amanar rasulu wanda yake kar manta kuma mun sha maimaitawa waɗannan hadisai ne garau muna dada maimaita muku duk galibin hadisai da suke magana akan falala ki hatara akan su fa domin uh, akwai masu kirkirar hadisai akan falala kalwadi'ina fi fadailis suwar faman rawa fi kitabi qadar Allah ya sauwake amma akwai littafai

ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت رب تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا Allah ta'ala ya saka malam da alkhairi wannan shine nasin amanar rasul amanar rasul muka kallace ta shin akwai kirawoyi a cikinta ko kira ɗaya ce eh akwai alkira'at a ciki ko kira ɗaya ce kada mu sha'afa idan aka magana kira'o'i sun gasu kashi biyu in ce kallace su akwai waɗanda suke da alaƙa da ma'anar alƙur'ani mai girma wurin fassara akwai kuma waɗanda yake ba su da alaƙa da wannan suna da alaƙa ne da irin yadda ake karantawa kun gano wannan da kyau ko ma'ana kin ga abin da ya shafi izhari yana da alaƙa da ma'ana ne ko yana da alaƙa ne da yadda ake karantawa idghami tahqiqi kun yi shiru yadda ake karantawa ba yana da alaƙa ne da da ma'ana ba saboda haka ba za mu magana akan su waye suke yin naqalu ba da waye suke yin sakatu ba da waye suke yin ibdal da sauransu a za mu magana ne akan wacce suke da alaka da ma'ana a wannan amana rasul ubangiji Allah madaukin sarki yana cewa kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi labazun wa kutubihi an karanta wa kitabihi kun gano wannan da ke ko imamu shatibi rahimahullahi yake cewa والتوحيد في وكتابه شريف بيت كسر A بقرة والتوحيد أكان تار توحيدي كنكو إيه ده توحيدي منا والتوحيد في وكتابه kun gane wannan ko fi wa kitabihi sharifun waye kenan karanta sharifun hamza da kisa'i su suka karanta wa kitabihi kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kitabihi ina fata mun fahimci wannan da kyau kun kun san akwai bambanci tsakanin wa kutubihi da wa kitabihi wa kutubihi da me wa kitabihi fa ko dai ya zama da littafinsa wanda yake shine alkur'ani mai girma ko kuma ya zama da littafansa saboda mufran ne aka yi idafa zuwa ga ma'arifa wa mithlu mufrad idhi yudafu fafaham hudita rushida ma yudafu kun gane wannan da kyau ko so da kana an karanta wa kutubihi kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi da littafan Allah ta'ala kenan ko wa kitabihi da dai littafan Allah ta'ala din tunda mufrad ne ya zama muzaf kun gane wannan da ke ku imamu shadu yake cewa fi taharimi jam'u himan ala amma a can cikin suratul tahrimu da Allah ta'ala yake cewa wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat min al qanutin wanda karanta da jam'i a can sune himan abu amr al basri da habs su kada suka karanta wa kutubihi duk sauran sun karanta wa kitabihi ne to ba wancan da muke ba wannan shi ke da alaka da mu idan muka kallace amanar rasulu muka yi tsan muka kallace ta tana kunshe da me an gane tambayar amanar rasulu tana kunshe da al'amurra masu tarin yawa wanda yake idan muka kallace ta ɗaya daga ciki ta kunshi wani ɓangare na usulul iman usulul iman gudano ne guda shida kun gane ko usulul imani shida ne ma'ana rukunin imani guda ne guda shida amana rasulu tana kunshe da biyar daga cikin shida Allah ta'ala yake cewa kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa ilaihil masir ina guda biyar kenan ko ba ka yake ba wa ilaihil masir kun ga mun tsalla lanu farko bayana da mirsuli wa qalu samina wa atana ghufranaka rabbana wa ilaikal masir ghufranaka rabbana wa ilaika al masir aga ya tabbatar da akwai al imanu bil yawmil akhir kenan kun gane wannan da ke ko wasadisu ne al imanu bil aqdari fa yake nan biya wala tumari shine inna kulle shay'in khalaqnahu bi qadar in mun zo wurin zamu magana su da izinin Allah ta'ala daidai fadin kullun amana billahi wa mala'ikati da inda suka zo a cikin ƙwar'ani su shika-shikan imani ɗin shekul islam ibn taimiyata rahimahullah a cikin tafsirin kamil ko allah ta'ala ya ji kanshi da gafara allah ya ramashe shi shekul islam ibn taimiyata rahimahullah wanda saboda tsabagen jahiltar menene tarihi bai san ma ina yake nufa ba ya ce wa ibn taimiyya mutumin kwarai ne sai dai muhammad bin abdulwahab ne ya bata shi wanda yake ibn ya rasu a shekara ta 728 muhammad bin abdulwahab ya rasu a shekara ta 1206 wani sai aka ce wanda ya yi rayuwa a shekara ta 700 da wani abu wai shine ya karanta littafin wanda ya rasu a shekara ta 1000 da wani abu kin ga wanda shine asulul ifuku kenan qalbu shay'an yi a juyar da abu yadda yake ya fito da jahilcinsa a fili ko kun gane wannan da kyau ko to kaga amana rasulu ta kunshi shika-shikan imani guda biyar to kin ga duk falalacin da aka ambata za ta tabbata ne fa in kika kudirce waɗannan abubuwan da aka ambata kin gane maganar ku waɗannan al'amura da suka shafi imanu billah da sauransu to ki ne a kansu sannan amanar rasulu tana kunshe da abin nan abu na biyu kenan yalwatuwar rahamar Allah maɗaukakin sarki domin Allah ta'ala yake cewa la yukallifu Allahu nafsan illa wusa wannan ba karamar rahama bace ma'ana duk abin da Allah ta'ala ya dora mana zamu iya ne kun gano wannan inda Allah ta'ala ya gara masa ya ce azumi wata goma sha ɗaya a sha wata ɗaya ko ba ke ba amma sai ya ce azumi wata ɗaya a sha wata goma sha ɗaya kun gano wannan da kyau awoyi ashirin da hudu ake da su sai aka ce kai sallah guda biyar amma suke ga wata tana sallah malam tana alwalan nan kamar alwalan agwagwa fatal fatal kenan ki ga nan ɗinta murfa kai ta nan duk bai samu ruwa ba nan gefen kunnuwanta duk bai samu ruwa ba nan gashin kanta nan duk bai samu ruwa ba mala kamar alwala dan shekara uku kun gane wannan da kyau ko saboda haka waɗannan al'amurra suna da abin nan akwai yalwato fa Allah ta'ala a cikin wannan sura sosai da sosai to tambaya ta anan ita ce shin a amanar rasulu din nan da muke yi hal fiha an-nasikh wal mansukh ku ji karatun kamar yana so ya bambanta da na ayatul kursi ko shin a cikinta akwai an akwai annasikh ayar da ta share wal mansur akwai kuma ayar da aka share a cikinta ku tsaya tambaya ta ɗaya kenan tambaya ta biyu kuma au annasikh faqat ko kuma kawai ayar da ta share ce kaɗai a ciki babu al mansur abu na uku al mansur ne kawai babu annasikh ko kuwa a'a sai an maimaita mun tambayar tukunna tambayar shin a cikin amanar rasulu akwai annasikh wal mansukh a cikin a cikin ayoyi biyun nan akwai ayar da ta share akwai ayar da aka share a cikin kun gano wannan tambayar ko kuwa a'a ayar da ta share ce kawai a ciki amma ayar da aka share ba ta cikin amanar rasulu ɗin nan tana wani wuri kun gano maganar ko kuwa ayar da aka share ce kadai a cikin amanar rasulu wacce ta share ta ɗan bata ciki malama sa baki ce komai ba ai ba ba da ba da izini ba tukunna eh eh baki gane tambayar ba tambayar ita ce amanar rasulu tana da ayoyi nawa biyu kuma gargumanta tana da gaba-gaba yau ba mi karatun gaba-gaba ba ne to shin dukanta a cikinta dai akwai ɓangaren da ta share akwai ɓangaren da aka share a cikinta ko kuwa a'a wani ɓangare ne ya share ko kuwa wani ɓangare aka share wanda e eh, e eh, mana shin akwai duka biyu ko kuwa ɗaiɗai ne a ciki eh na jurin ya yi shiru ne da Allah ya kayaka eh to malama tun da suke ke ta abin <laughs> to kashi ɗaya ne kun san abubuwan guda nawa ne kenan guda uku ta ce ɗaya ake da shi a'a a'a kin ce ya isa kin ce ɗaya ne ɗayan wanne ne wacce ta share ake da ita ba wacce aka share ba kenan to malama wacce ce aka share wacce ce ta sharar la yukallifu Allahu nafsan illa wus'a ita ce ta share wacce aka share a'a in tubudu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihilla Allah fayaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha shi yasa gogan naku kenan mai ra'iya ko imamu sayyidi rahimahullah wanda ya rasu a shekara ta 911 yake cewa wa an yi dana hadithun nafsi war fikiru? ma'ana ana an share fadin Allah ta'ala da ya ce wa in tubudu ma fi anfusikum idan kuka bayyana abin da ke cikin zukatanku an kuka bayyana shi autu kufuhu ko kuka ɓoye yuhasibkum bihi Allah zai kama ku da shi yanzu kina da dama ki iya tankwara kanki akan tunanin zuci wani lokacin ba sai kin yi tafiya take ji ah ashe an bugo miki waya tun da kika dauka ko ba kai ba sai kiga ta yi shiru wacce ta ce kin ganna wacce ta ganna ma bata ko magana ba ta mun ba ashe ba ita take kallo ba ta yi nisa ne ta dauki waya ta yi tunanin zuci ne to irin abubuwan nan da ke gaurawa mutum a zuciya a ce ya yi kaza a ce kaza a ce kaza ɗin nan wanda bai faɗa ba ku kiyaye wanda mutum bai faɗa ba Allah ta'ala ya ce zai kama mutum da shi ai ku kin ga abin akwai akwai sosai da sosai tunanin zuci da kai kawai tunanin zuci da kika yi a ce za a kama ki da shi imamun qurtubi bai ce eh magana fa tana da tana nan fa dan Allah ta'ala ce fa yaghfira liman yasha'u ko fa yaghfiru liman yasha ko fa yaghfir liman ya sha uku ce a wurin ayo ba abin na ake ba eh eh an samu an mudu mara namar kun gane wannan da ke ku saboda haka malamai suka ce wannan bihin billah dinnan Allah zai kama ku da shi Allah ya dauke wannan hukuncin domin ba za ku iya mallakar kanku abin da yake cikin zukatanku ba tunanin zuci ba biyar da zaki iya yi ki mallaki kanki sai ni da mutum ya fara ne ya gifari ya sake shi kun gane wannan da ke ko to abin da kiga dan yadin nan kafin gifari in Allah ta'ala ce zai kama mutum da shi ai Allah ya dora mutum abin da zai iya ba kun gane wannan sai Allah ya ce la yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah ba zai dora mutum komai ba ba zai kama mutum da komai ba sai abin da Allah ya dora mishi to kin ga yanzu abin da mutum ya faɗa a baki fa zai iya dan yana da damar ya ki faɗa yana da damar kuma ya faɗa isa na sallama ya ce yake cewa kuffa alaika haza kama wannan rike shi mu'az bin jabal yake cewa yanzu da a danki mutane da abin da suke faɗa yanzu a danke mu da abin da muke faɗa kun gane magana da kyau ko saboda ga kufa alaika haza kufa alaiki haza da danki ba ki faɗa ba balle a cikin faɗa amma gina faɗa sai an rubuta ma yalfa min qaulin illa jahira qibun atid kun gane wannan da ke ko saboda haka in mutum ya faɗa za a rubuta amma in bai faɗa ba ba za a rubuta ba to amma bai faɗa ba ya yi yunkurin aikatawa fa wannan ya yi azama kun gane ko ya yi azama to tunda ya yi azama azama da ita take gazgata abin da zuciyar tashi ta kunsa bai ce zai je isata ba amma ya ji ya fara dukan gidan a ah. ga wannan ya yi azama kenan yauwa muna rukun Allah ta'ala da sunayen shi kyawawa da sifofin shi maɗauka Allah ta'ala shi yafe mana Allah ta'ala shi karbi tubanmu Allah ta'ala ta yadda mu akan tafarki na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama so yanzu ne mun bayyana a cikin amanar rasulu akwai annasikh babu al mana gaba ɗayansu muhukamai ne kenan duk gaba ana aiki da su babu wata wani bangare da aka dakatar da aiki ɗin sai dai don a karanta a samu lada kaɗai wanda yake akwai ayoyi da yawa a cikin wannan babu aiki da shi sai dai tilawarsu a samu lada kun gane wannan da kyau ko ana karanta wannan sosai da sosai a babin tafsiri yanzu za mu shiga aya kenan kai tsaye mun gano wannan Allah madaukakin sarki yake cewa amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun mun samu gaba ta nawa kenan gaba ta ɗaya kenan amanar rasulu wannan manzan mai dubin daraja sallallahu alaihi wasallama domin al ahadiyya ce ko al al al amana ar rasulu ko ba ku dan daga muku zuwa an jima kaɗan wannan manzan kaga ta zama alhadiya kenan saboda labazin rasul yana zuwa na kira inna arsalna ilaikum rasulan shahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulan aga wannan rasulan na farko da aka aiko muku kun san shi amma sai aka kawo shi na kira lita'zim kun gane ko domin na kiratun ƙabilu al mu'assira awaƙin mawuƙi a makar zukira in ji ibn malik <laughs> amanar rasulu amana ya yi imani kenan ko asalin kalmar ita ce me a amana alhamza ta farko mai fataha ta biyu mai sukun yi za kika ce a amana sai yasa kika yi madul badal kenan ko sai kuke cewa amana warsu ne yake da fuska guda uku a nan ko dai alƙasuru ko atawassut ko al'ishba shi ne ja shida warsu kaɗai yake da wannan amma duk sauran waje hiɗe suke da shi shi ne kawai maddu tabi'i kamar yadda aka saba karantawa an kuma kina karanta wannan zaki zai wajen masu karantawa su koya maki kawai ba kin ji cewar warshe yana ba in kina warshe kawai ki yi ja hudu a inda kika ga dama ba ga bane kun gane wannan da ke ko mazdar din amana shine me iman kun gane wannan da ke ko to menene imani idan aka ce al'imanu mahu eh menene imani an tumina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari wa sharri wannan arkanul iman kenan amana billahi wa wa kutubihi wa rusulihi a nan nan yawwa kun gano wannan da ke ko wannan bayan da makaranta shine ta'ariful iman bi arkanihi sitta ana ta'arifi da arkan ana ta'arifi kuma da yadda shi din yake mun gane wanda ke ko idan aka ce al'iman idan aka ce al'iman shine wa qul innamal imanu qawlun wa niyyatun wa fi'lun ala qawlin nabi musarrahu wa yanqusu tawran bil ma'asi wa taratan bi ta'atihi yanmi wal fi wazni yarjahu kun gane wannan da ke ku wannan shine imani wa qul innamal imanu qawlun wa niyyatun wa fi'lun ala qawlin nabi musarrahu wa yanqusu tawran bil ma'asi wa taratan bi ta'atihi yanmi wa fil wazni yarjahu wannan shine ta'arifin imani ya isa ya isa ya isa barakallahu fikum barakallahu fikum wannan shine ta'riful iman saboda haka idan kika da an ce imani shine mai i'tiqadun bil qalbi duk waɗancan shika-shikan imani ɗin a kudirce shi a zuciya kun gano wannan da kyau i'tiqadun bil qalbi a kudirce shi a zuciya kun ga da kira shi mai imani kame da mai akhadari ya ce awwal ma yajibu alal mukallafi tasiyu imanihi kun gano wannan da kyau ko Allah ta'ala ya ce amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun Allah ta'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu imam muslim ya ce kitabul iman kun ga duk ana kiran shi da imani kenan kamar yadda ake kiran shi kuma da sunan tauhidi kun gano wannan da kyau kamar yadda ake kiran imani da me da at-tauhid da kuma yadda ake kiran shi da al-aqida shi yasa ibnu abi zaid yake cewa babu matan tuqu bihil al-sinatu wa ta'taqiduhu afidatu min wajibi umuri diyanat idan aka ce aqida shine duk abin da mutum ya kudirce a zuciyarsa mai kyau ko mara kyau shi ake kira aƙida domin ƙudurin zuci yanzu ne muke tambaya za ke ce akwai wata wacce ba ta da aƙida ko dai ya zama mai kyau ko dai ya zama mara kyau amma dole ba za ki samu mutum ya ce ba shi da aƙida ba idan ya ce ba shi da aƙida to ita ma aƙida ce cewar mu ba mu da aƙida shi ma aƙida ce domin aƙida ka baka da aƙida aƙida ka ita ce baka da aƙida kun gane wannan da kyau ko to amma aƙidar akwai mai kyau akwai mara kyau aƙidar annabawa da manzanni ita ce kyakkyawar aƙida ita ya kira sahiha kyakkyawar aƙida ina fatan mun fahimci wannan da kyau idan aƙida ke ta zama irin ta annabawa da irin ta manzanni da irin ta sahabban manzan Allah sallallahu ta zama kyakkyawar aƙida in ta zama ba irin wannan ba to ta zama mummunar aƙida to amma da yawa sai ki an ce aƙida kawai an yi shiru saboda kin san kyakkyawar aƙida ake nufi saboda haka ibn malik yake cewa wa ma min al man'uti wa na'ati uqil yajuzu hafu wa fi na'ati yaqil duk abin da yake na'atun ne ko man'utun ne aka gane juzu hafu ya halatta ki share shi kun gane wannan da ke ko ya halatta ki share shi sai ki ga wani lokacin ana ana cewa abin nan yawmul akhir wani wurin kuma a ce al haka ne ko ba haka bane idan aka ce yawmul al yawmul akhir kin ga an tabbatar da anatu da man'ut idan aka ce al an share anat wa bil akhirati hum yuqinuna kuma kun ga fi qur'an wa bil yawmil akhiri yuqinuna saboda akwai yawmul akhir dan wasu wurare kun ga qatilul ladzina ya ayyuhal lazina amanu innamal mushrikuna najasun ya yaqrabul masjidal harama ba'da ami hadha qatilul lazina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir kun samu yawm din kenan to tunda an fahimce su haka kaida take saboda ka yanzu dai in muka fahimci wannan babu wata wacce za ta ce ba ta da aƙida sai dai ko dai ta zama mai kyau ko ta zama mara kyau amma dai mutum yana da aƙida cewar ba ruwanki da aƙida shi ma aƙida ce cewar ba ki da aƙida shi ma aƙida ce don malamai sun kira imani da sunan aƙida saboda abin da ya shafi ayyukan zuci ne shi za a ke fasara yadda hausa da ƙudirin zuci kun gano wannan da ke ku alaikun salam no na ne Allah wato kun ga haka ake bukata in za a yi karatu tun da karatu na mun mu wasu ne kafin a zo karatu sai ki je ki je ki kewaye duk littafan da za a karanta ki je ki duba tafsiranki da na lugha da na kaza kan amanar rasulu baki ɗayan su haka ake karatu ai kun gane wannan da ke ku Allah ta ya saka da alkhairi wa qawlin bil lisan bayan an kudirce a zuci sai kuma a hurta da me da harshe wa amalin bil sai kuma aikata da gaban jiki yazidu bi ta'at imanin nan fa yana karuwa da kyawawan ayyuka wa kusu bil ma'asiya imanin nan yana raguwa da saba ma Allah wannan shine imani bangarori nawa itiqadun bil qalbi ɗaya kenan qaulun bil lisan no kenan bi kenan amalun no kenan yazid bi ta'at wa yanqus bil ma'asiya no kenan hudu sai kin hada waɗannan sannan wannan fa ba da molanka aka faɗa ba isa ibn abi daud rahimahullah yake cewa abun nan abun nan wa qul innamal imanu qawlun wa niyyatun wa fi'lun ala qawlin nabiy musarraf ala qawlin nabiy da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innamal imanu al imanu bid'un wa saba'una shu'uba fa alaha qawlu la ilaha illallah yanzu musa mu kenan musa mu qawlu kun gane ko wa ajnaha imatatul adha an yanzu musa me amal amal jawari kenan ko abu na uku wal haya'u shu'batu min iman kunya wani bangare na imani an samu kenan kenan yanzu ya rage yazidu wa Allah ta'ala ya cewa allazina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana sai ya kara musu imani ashe imani yana karuwa wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imanan fa amma allazina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا imanan wa taslima ya nuna imani yana karuwa kenan ayoyi ne masu tarin yawa da suke nuna imani yana karuwa imani ba wani abu ne sandararren abu ba a cewa baya karuwa baya raguwa hal ta kal amlaki akan rusuli yanzu zaka ce imanin ka kamar imanin manzanni ne zaki ce imanin ki kamar imanin mala'iku ne eh yawwa ke da kanki kina cewa kai amma wacce tana da imani haka ne ko ba haka bane kai wance tana da imani kina je inda ke inda hakurin da ta yi kina gani inda ke ce to kun ga yanzu ashe hakuri yana cikin abubuwan da ke ƙara imani saboda haka zaki kokari duk abin da ke ƙara imani ki yi kokarin kina lazamta shi duk abin da kika san yana ƙara imani wala ra'asin karatun qur'ani da aiki da shi kun gane wannan da ke ko riwal qalbi zikrullahi ana kuwar ka ce ta haddace yasa na ɗauko mata shi fastaski muqbila wa la ta'du rawd adh-dhakirin fatuhila wa asir an al-asari masarat azbihi wa ma mithluhu lil abdi hisnan wa maw'ila wa la amalul anja lahu min azabihi ghadat al-jaza min dhikrihi mutaqabbala wa man shaghala al-qur'anu anhu lisanahu yanal khayra ajri adh-dhakirin mukammala وما أفضل الأعمال إلا افتتاحه مع الختم حلا wartihalan muwasala Allah ka darfin gani ma na da irin wannan karanta su kun gano wannan shine imani sabili da haka idan muka bi waɗannan gaɓoɓi guda hudu muka ce imani shine me ƙaulun lisan da aiki yanzu idan aka samu ƙaulun lisan babu aiki fa eh bai zama imani ba wannan shine ainul irja'i kenan tsantsan murji'anci kenan da muna bidiyo da yake cewa la taku murjiyan la'uban bidinihi ala innamal murjiyu bidini yamrahu ta ce ta yi imani in kika ce ki tsaye da sallah sai ta ce a takawa hakuna kalimatu haqqin urida bihal batil kalimatu haqqin urida bihal batil an ce ta ji tsoron Allah sai ta ce a'a jin tsoron Allah a zuciyarki na'am jin tsoron Allah a zuci yake aiki da jin tsoron Allah kuma fa a gaba yake idan saluhat har salahat salahal jasadu kullu wai idza fasadat jasadu kullu saboda ka inda zuciya ta gyaru gangan jikin za a ga alama ya karsu a gabai saboda ka duk wacce take jin cewar wai ta kulle imani a zuci shikenan ta kai tidin mun tsira <laughs> ta ga yin gwazo alama kenan to kin ga wannan da saura kenan don wannan shine murji'anci wannan zaki ga mutum ya zauna kawai yana ta holewa yana ta cashewa yana ta kada bujujala in kika magana ya ce a takawa hahuna kabarin kowa daban ina fatan mun gane wannan da kyau to kun ga wannan shine ainul irja'i isa ya ce innamal murji'u bid-dini yamrahu ba murji'e da addini yake wasa da addini shi ya dauki addini yana wasa da shi kawai yana wargi da shi ya rasa abin da zai wasa da shi sai da addini yanzu za ta ce ta yi imani da Allah maganta da ranar lamaran din nan ramalan din nan tana shan ruwa sai ta ce a ai ta yi imani da Allah ta ɗauki lokacin sallah azhar da la'asar ta kai su can dab da sallah magariba tana gama girki wai lokacin za ta sallah ta ce a imani kun wannan ba haka bane ɗaya kenan to idan aka sami hurta imani a baki amma babu shi a zuciya shi wannan shine nifaqu kenan tsantsa munafinci kenan kun gane bambancin wai ana kawo wannan ne domin ki gane bambancin da ke ciki wal husnu yuzhiru husnuhu diddu wa bi diddiha tatabayyanu al ashiya'u idan kika hurta imani a fatar baki imanin bai daskare a zuci ba wannan shine tsantsa goron munafunci da Allah ta'ala yake cewa wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil sai Allah ya ce wa ma hum mu'minina wa minan nasi man yaqulu a cikin mutane akwai wanda yake cewa fa amanna billahi wa bil yawmil ya yayi imani da Allah ya imani da ana tashi alkiyama sai kuma Allah ya kare ta shi ya ce wa ma hum بمؤمنين mu'minina قل je ba kullum قولوا أسلمنا ولما يدخل wa lamma yadkhulul imanu fi وانا mun gane wannan da ليس ko قلوبهم da fi inda yana zukatansu da ya zama imani kenan so haka yanzu bai zama imani ba yasa Allah ya karyata ta so ya ce wa mahum bi mu'minina saboda ka yanzu ki fahimci imani ya daskare a zuci a faɗe shi kuma a fata baki Allah ta'ala yake cewa idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu yasha wallahu ya'lamu innaka la rasulu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun kun ga shine munafanci fa tsantsa goro idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasul haka suke cewa Allah ya ce wallahu ya alamu inna naka la rasulu wallahu yashhadu innal la lakadibun kariya suke wannan magana da suka faɗa fata baki kawai suka faɗe ta saboda ka dole yanzu imanin ki ya daskare a ina ki faɗe shi a me gaban ki fa sai aikata in ba ka mutum yana da yana da tangarda a sabis din imaninsa sannan kuma ya kokari ya ga imanin yana karuwa domin gwargwadon yadda ya tsaya in kika lissafa ayyukan alkhairin da kika yi jiya misali kika ga na yau bai kai na jiya ba to balle a ce kuma daidai ko su yi daidai da na jiya ko a ce ba su kai ma na jiya ba kuma da kanku kun san imani yana karuwa don wani lokacin idan ake karatu sai ki ji kai masha Allah amma idan aka koma aka koma aka shiga cikin yara ana kaza ana kaza bai ga abin wallahi musta'an kun gane wannan da ke nan nan an yi zurfi ne a cikin ayyufi ɗin kun gane yawa sama-sama za mu zami mururi a kai ok yan uwa waɗannan al'amura dole ne mutum ya kiyaye su saboda kullum ki dinga jin imanin ki duk wacce kika ji ta tana cewa imani a zuciyarki kabarinki daban naki kabarinki daban nawa daban to fa innahu min alamati shiqa wal khizlan wa tams al basira Allah ya saka wa mai akhdari da alheri Allah ka gafarta mashi Allah ka rama ina maimaita kullun ya sauke wajibin da ke kan shi Allah ya sauke wajibin da ke kan shi sauran ni in sauke ke ki sauke kowa ya sauke yawwa Allah ya sauke yanzu idan yanzu mun san menene imani kenan ko da Allah ta'ala ya ce amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minuna Allah ta'ala ya ce amanar rasulu mun yi magana cewar aldin nan al ce ar-rasulu ana wannan manzo na Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana yanzu ya gazgata ya kudirce ya aikata daga banshi kun gane wannan da ke ko kuma imanin a to kuma dama imanin manzo sallallahu alaihi wasallam ayan kammala kuma ma da Allah ta'ala ya ce amanar rasulu ma wace irin ma ce mausula ce in ta zama mausula in kina so ki gane mausula ce sai ki sa allazi a wurin fi ghairul qur'an amanar rasulu billazi unzila ilayhi to kin ga ta zama mausula ne amanar rasulu da duk abin da Allah ta'ala ya sauka mishi bima unzila ilayhi da duk abin da aka saukan mashi min rabbihi daga wurin ubangijinsa kun gane ko duk abin da aka saukan mashi daga wurin ubangijinsa ma'ana manzan Allah sallallahu alaihi wasallama duk abin da ke cikin ƙur'ani kaɗin shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baya shakku ko ɗar sai ma bai kama hanyar da yake ba kun gane wannan da kyau ko wal mu'minuna hakan nan ma dukkanin mummunai sun yi imani Allah ya sanya mu daga cikinsu wal mu'minun wannan wace irin al mu'minun jami ne na muzakkar sale mufrad din shine me mu'min suna ne ko sifa suna ne ko sifa sifa ce kun gane wannan da ke ko tunda kin ga ba a ce wani ba sai aka ce wal mu'minuna da dukkanin mummunai kun ga akwai hikima ta ubangiji Allah madawacin sarki ba ka yake kiran suna ba balle wancan ta ce ita aka kira ba a kira wancan ba in dai ba maryam ba yawwa eh gashi ya zo a jam'i gashi ya zama ga altashi ga wato jam'in da ya dada shiga jam'i kenan ko na'am domin wa al tufidul kulla fil umumi fil fil jam'i kenan al din ce fil jam'i saboda haka wannan ya shafi maza da mata dan yace wal mu'minuna muka ce dan mu zakar salim ne shin mummune maza kenan kawai suka yi banda eh, maganar maza ko mummune mata mana yanzu idan aka umarci aka kawo umarni ya shafi maza da mata in za ki cire mace sai kin kawo dalili ko ko ya shafi maza ne kadai in za ka sa mace sai ka kawo dalili wanne ne a ciki waɗanda suka ce ya shafi maza ne in za ka kawo mace sai ka kawo dalili domin Allah ta'ala ya ce kullil mu'minina ya min abu sarihim sai ce wa kullil mu'minati kun gano wannan ke ko Allah ta'ala ya ce wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd Allah ta'ala ya ce wal abin wal munafiquna wal munafiqat innal munafiq wal munafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'd ba'dhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydihim nasallaha fanasiyahum innal muslimina wal muslimat kun gane maganar wannan ɗora muku ne a kan wancan don da na ga an rike wancan shin duk abin da shari'a ce magana ta magana da maza mata suna ciki babu yadda za a yi cire mata sai kin kawo dalili ko kuwa maza ne kaɗai babu yadda za a yi sa mata sai kin kawo dalili al'asulu shine mata da maza suna ciki ba za ki cire mata ba sai kin kawo dalili domin Allah ta'ala yana cewa wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kitabihi wa kanat min alqanitin wa kanat min alqanitina alqanitina wani jam'i ne kuma Allah ta'ala yake cewa tintini tana ciki ta kasance kanat tillahil mafus ta kasance min alqanitina kun gane maganar ko wa kanat min alqanitina haka Allah ta'ala ya faɗa dangace da waccan matar malakatu saba innaha kanat min qaumin kafirina kuma alhali kafirina din muzakkar salim ne tsoraka al'asulu duk umarnin da aka yi ya shafi maza da mata ba za ki cire banda mata ba sai kin kawo dalili kun gane wannan da ke ko san akan wannan ne mata suka zo na ba sa karatun sallah sai a ce wai ai murya mace al'aura ce ba za ta ba ta bayyanar da karatun sallah sai ki ganta ta yi shiru jim kaɗan sai ta ruku'i to yanzu na farko dai ya ce murya mace al'aura ce ana neman dalili na biyu in ma al'aura ce yanzu a ɗakinta ne a ɗakinta ko daga mijinta sai 'ya'yanta sai 'ya'yan abokiyar zamanta duk a cikinsu waye muharraminta ko da ba za ta bayyana muryar ba a gaban waɗannan ukun fa eh to da wace murya take sayayya a kasuwa da wace murya take gaban salari da wace murya take zuwa musabaka karatun qur'ani eh da wace murya take kaza shin murya kawai da za ta gana da ubangijinta ne za ta zama al'aura a nan dan Allah mutane mu yi tunani fa muryar da za ta karanta ƙur'ani ta gana da ubangijinta shine kuma al'aura ko mai ci wannan da kyau abin da yake haram ga maza shine a talazzu wa talazzu bi kalamiha jin daɗin magana ta shine haramun abin da yake ga mata shine rangwadar da murya fala takhda'na bil qawli fayatma allazi fi qalbihi maradun wa kulla qawla ma'ruf ai za su yi magana wa kulla qawlan ma'rufan ai za su yi magana eh, ya ya tace a gani wa kunna fi tukunna wala tafarrajana ai ba kwata zo ko ai karatu ba dan yi biya kadan ba ina ba ta mun fahimta saboda haka karan ana bayyana da karatun sallah mata suna bayyana da karatun sallah tunda an umarci maza ba za ki cire mata ba sai kina da dalili anan sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aytu muni usalli ba za ki cire mata ba sai kina da dalili me ya bayyana da karatun sallah da shi ne gwargwadon yadda za ki ji kun gano wannan da kyau Nam in ba gaba yanzu ki tuna sahawun da ke kanki kin bayyana da karatun kin asirta karatun asuba kin asirta karatun rakoyin biyun magariba rakoyin biyun sallar lisha yau shekaru na Allah shi yafe mana Allah ta lake cewa kullun amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbi wal mu'minuna dukkanin mummune ya Allah ka sanya mu daga cikinsu su ma'ana dukkan mummune su ma sun yi imani da duk abin da Allah ta'ala ya saukarwa annabinsa Allah ta'ala yake cewa kullun amana billahi wa mala'ikati wa kutubihi wa rusuli kullun amana billah kullun siga ce daga cikin siyagul umum ita ce ma ummul bab kun gane wannan da ke ku ita ce ummul bab to amma za ka ce kullun a kawo tanwinu iwab domin da kullu da qabalu da ba'adu da wasu zuruf suna buƙatar mudaf ilahi akwai zuruf zarf ɗin da ke buƙatar kamar zarfu na ba'adu da zarfu na qabalu kun gane wannan da ke ko suna buƙatar mu mudaf ilahi akwai ma'a tana buƙatar mudaf ilahi akwai su da yawa a larabci abin nan ibn hisham ya kawo su cikin qatar nada wa lissada ibn hisham al-misri ibn hisham ya kawo su wanda suke buƙatar me mudaf ilaihi su kai tsaye suna buƙatar su to idan aka share mudaf ilaihi na kullun akan yi iwa din shi ya zama tanwin sai ya zama kullun ma'ana yanzu tunda Allah ta'ala ya ce amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minuna amanu kenan ko sai ya ce kullun ai kulluhum duk gaba ɗayansu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran mummunai sun yi imani in ba ci gane imanin ba sun yi imani yanzu za a yi mana ta'arifin imani da me da arkan shi kenan kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi mun anan mun ce wannan ayar tana kunshe da me da shika-shikan imani guda biyar dan anan an faɗi guda hudu kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir wa ilaykal masir din nan shine al-iman bil yawmil yanzu mun samu nawa kenan biyar kenan haka na Allah ta'ala yake cewa laysal birra an tuwallu wujuhakum min qibala al-mashriqi wal maghrib walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyyin guda nawa kenan guda biyar haka na Allah ta'ala ke cewa wa man yakfur billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir qad dhalla dalalan ba'ida mun samu nawa kenan nan ma biyar mun samu wurare uku duk an kawo nawa biyar biyar sai mu je suratu kamar kun gane wa aka faru nasu kalu ar-ra'du kal kamar sai mu je suratul kamar Allah ta'ala yake cewa inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar shine al-imanu bil qadar nau kenan shida shika-shikan imani kenan kun gane wannan da ke ko Allah ta'ala ya jika wancan bawan Allah da alkhairi Muhammad bin Abdul Wahab yayi littafi mai zama kanshi usulul iman bayani akan waɗannan shika-shikan imani guda shida sannan kuma in ban manta ba ga hadithu Jibril da yake cewa fa akhbirni anil iman qala an tu'mina billahi وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره من قالوا لنا كيوكو duka ga waɗannan suna magana akan imani da ne shika-shikan imani kenan to yanzu da aka ce imani da Allah me ake nufi da imani da Allah Allah ta'ala ya faɗi shi ya ce kullun amana billahi kar ku manta fa karatuna na na tambaya ne ba wa'azi ne zalla ki tashi kawai ki tafi gida yau an yi wa'azi ba eh an yi wa'azi an karanta zan yi tambaya yawa imani da Allah abubuwa hudu suke shiga karkashin imani da Allah da zaran kin ji an ce imani da Allah ki hallaro waɗannan abubuwa guda hudu din imani abu na farko shine imani da cewar akwai Allah din imani da cewar shi Allah ta'ala din akwai shi wanda yake wannan kuma musulmai da kaɗan ne aka samu wasu daga cikin tawaga na arna da basu yadda da wannan ba su ne 'yan dahariya wa ƙalu in hiya illa hayatu na duniya na mutu wa na haya wa ma na illa dahar su ne 'yan dahariya wanda yake basu jingina komai ga Allah ta'ala ba sun jingina shine zuwa ga ɗabi'a kawai ɗabi'a ita take gudanar da al'amura kun gane wannan da kyau kun san kuma wannan falsafanci ana karanta da shi ba mutum ya hatara sosai da sosai kada je zama ba maguji abu na biyu shine uluhiyatihi Allah ta'ala shine wanda ya cancanta a bauta mashi shi shi kadai abu na uku rububiyatihi Allah ta'ala shine mahallicin kowa da komai abu na hudu shine sifofin shi sunayen shi da sifofinsa ai wannan mun yi su a ayatul kursi kun gane wannan da ke ko mun yi waɗannan a cikin karatunmu da muke kwaya hudu darussa hudu akan ayatul kursi saboda haka ina ganin ba sai mun shiga da ciki sosai da sosai ba za mu je abu na biyu shine mai imani da mala'iku ma'ana akan magana imani da Allah da uluhiyarsa da rububiyarsa muna tare da ku mun yi magana na a cikin ayatul kursi kun gane wannan da ke ko imani da mala'iku na bargo ke da cewar akwai mala'iku ɗin. an gan abu na farko ki yadda da cewar akwai mala'iku din Allah ta'ala kuma ya tabbatar a wurare da yawa cewar yana da mala'iku lan yastankifa almasihu an yakuna abdan lillah walal mala'ikatul muqarrabuna nan imani da mala'ikan da aka bayyana mana sunansa ma'ana za mu imani da shi da kuma sunan da aka ce mana mala'ika kaza sunan shi kaza shine na biyu an gano wannan yanzu na tambaye ki faɗa mun biyu daga cikin mala'iku sunayensu za ki ce yaya a a nunawa zan yi nunawa zan yi wata ta daga mhm. jibril na ba gizo ke saka ba dalili eh a a ita wannan ta gawo dalilin tukunna ke ma ajiye naki tukunna ajiye naki ke kawo dalilin jibrilu man kana aduwan lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi wa jibrila kin gane ko ke kuma kin ce a zara'ilu ko kawo dalili kawo dalili kin taba karanta cewar akwai wani mala'ika a zara'ilu ko dai ji kika yi ko za akwai karantawa akwai ji kun gane wannan da kyau ko iya sani na babu wani suna da ya inganta cewar akwai wani mala'ika a zara'ilu imana eh, in kuma akwai sai ki kawo dalili ai abun ba wani wani abu ne na cewar me yasa aka ce ba kawo dalili kawai akwai mika'il ko mikal kun gane wannan da ke ko akwai kuma akwai malakul mauti wafakun fakun malakul mauti kai kai kai qul yatawaffakum malakul maut allazi wuce bikum ba wuce yake cewa mala'ikan mutuwa masu abin da ban nufi yake cewa ba malama kubra mai wani yake cewa ki ja ah, eh kun gane wannan da ke ko mala'ikan mutuwa shine malakul mauti sai wani mala'ika kuma malik nam wana dau ya maliku li kaudi alaina rabbuk qala innakum makithun haka ake bukata fa duk abin da zaki kawo ki kawo dalili in ba haka ba ki gumda bakin ki amma te ta wa'azi te ta wa'azi te ta wa'azi ba za ki ji an kawo dalilai na qur'ani ba to da mai take wa'azi Allah ta yi fazakir bil qur'ani man yakhafu wa'id ki wa'azi da qur'ani sai ki gana ta wa'azi ba a janyo qur'ani ba a janyo ingantattun hadisai sai ki ana ta ɗebo ɗalabul ilimi ya ɗalabul ilimi wa lobi sini waye waye waye waye waye wanda yake manzo sallan ya barranta da waɗannan hadisan an gano wannan kyau ka daga karatun addini ba karatun wasa ba ne an zaki wa'azi ki san kin tara kayan wa'azi kina da jari na dalilai in ba haka ba ki shuru da bakin ki kawai kawai in ba haka ba dan in kika zo kika batar da mutane to ki sanya za ku da tsora da alkiyama Eh? Mm. munkar da nakir shikenan munkar da nakir wala tunkiran jahalan nakiran wa munkaran wal hawd wal mizan innaka tansahu ai munkar munkar ai yanzu ni nake tambaya fa eh da kin bada laki ga wani dalili ne sai daga in kina shakku ma akan wani suna sai ki sahi a jaka gobe sai ki sai ki bayanin sa sai ki faɗa ko ku wani suna kuma ba ku ce israfilu ba eh ko kun yi gogona jin tsoro ne israfil shine mai mala'ika mai annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake cewa ya za a in ji daɗin ni'ima ya za a yi ni'ima ta ni'imtu mala'ika mai busa ƙaho ya ɗauki ƙaho ya sa ya ɗaga kansa sama yana kallon al'arshi yana jiran Allah ya ba shi umarni ya busa ya ce ya za a yi ya ji daɗin ya shiga tun lokacin zafa ba yanzu ba wanda yake yanzu da rasai shekara 1421 21 da rasuwan shi na ce bace da hijira ba abu na nawa za mu faɗa abu na uku imani da abin da Allah ta'ala ya bayyana mana na sifofinsu sifofin mala'iku din kafaki manta mala'iku bayi ne fa bauta suke ba a bauta musu yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun tasbih suke yi dare da rana saboda ba a bauta wa mala'ika ranar alkiyama duk masu bautan mala'iku Allah ta'ala zai tsaye da su ga su ga mala'iku wa yawma nashurum jami'an thumma naqulu lil mala'ikati haula iyyakum kanu ya'budun ranar da za mu tahe su baki ɗayansu sai mu tsayar da mala'iku mu ce da mala'iku waɗannan ku suke bautawa ya za ki ga idanuwan mutane fuskar nan ta kada idanuwan nan sun yi jajawur fuskar nan ta kada ta yi ruwan bula wa shirin mujirmi na izin zurka ta idhin tona bayan mu illa bitum illa sha'a ai sauwaki duk wanda ya ma Allah ƙarya yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya fuskar shi ranar alkiyama fuskar bugi irin take idan ya kada ya yi ruwan bula kin san wannan shine mafi munin sifa kenan idan lashi ya kada yadda kika san ruwan bula ya fi bula kadawa zoka kenan fuska kuma ta yi baki kirin ya dauki baki ki sa tsakiyar bula ki ga ya abin ya kasance to haka fuskar za ta kasance ran tashi alkiyama Allah ya tsare mu Allah ya tambaye su waɗannan ku suke bautawa qalu subhanak mala'iku su ce tsarki ya tabbata gare ka anta waliyuna min dunihim kai ne waliyin mu ba su ba bal kanu ya'buduna aljin aljanu suke bautawa aktharuhum bihim mu'minu mafi yawan su aljanu suke imani sai ga wai wai an zo wai an kawo laya an rubuta sunan jibrilu minka'ilu azra'ilu waye waye an kawo sunan Allah an kawo sunan manzara sunan kinga ainu an tattara kowa kenan a cikin addu'ar da annabawa da manzanni da mala'iku da Allah in wannan bai zama shirka ba to me shirka shi sunan shi ba ya nuna shi din ba shirkan ne ai ko ba ka yake ba mala'iku bauta musu ake yi abin nan mala'iku bauta suke yi ba bauta musu ake yi ba la ya asuna Allah ma amarhum wa yaf'aluna ma yumaru kuna ganin ceto ba sai Allah ya ba su izini wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha wa yarda wato malam abubuwan suna da yawan gaske sosai da sosai ka za mu imani da abin da muka sani na siffofinsu ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce mana ya ga mala'ika jibrilu da fuka-fuka da fuka-fukai ɗari shida sannan kuma za mu imani da abin da muka sani na ayyukansu da Allah ta'ala ya mana bayanin mala'ika kaza yana aiki kaza mala'ika kaza yana aiki kaza iya eh shine na hudu me ko ce na hudu na ayyukan sa mana cewar mala'ika kaza mala'ika kaza aiki shi kaza mala'ika kaza aiki shi kaza wannan za mu imani da shi kun gane wannan da kyau sai yanzu amfanin da ake samu wurin imani da mala'iku akwai amfani da yawa na farko dai zaki san girman Allah don duk da mala'ika ne yake da girma yake da kaza yake da kaza yake da kaza to ki sani girman Allah madaukakin sarki shine wanda yafi komai girma subhanahu wataala duk yadda da mala'iku suke kifar da ƙasa wal mu'tafikatu ahwa suka kifar da gari gaba daya cikin kankanin lokaci kun gano wannan da kyau qura qaumi garuruwan mutanen annabi lut alaihi salatu wassalam Allah ta'ala ya tura mala'iku gaba daya suka kifar da garin suna da karfi kuma su da karfi eh to amma ki sani su karan kansu din ya khafu na rabahu min fawqihim suna jin tsoron ubangijinsu su karan kan suna jin tsoron Allah kin ko san yanzu ina ni ina ke wurin jin tsoron Allah kenan wannan zai nuna miki lalle cewar zana da girma girman Allah madaukakin sarki kuma wannan zai nuna mana cewar mutum zai gode ma Allah ta'ala akan ni'imomin da yi na me na yadda Allah ta'ala ya sanya mala'iku suke kare dan adam lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi ya fafu na min amrillah sai ta shi fita ta shi fita wannan lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfi yahfazunahu min amrillah inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah ta'ala yana ya sanya mala'iku akwai masu kare dan adam daga ba akwai masu kare dan adam daga baya suna kiyaye mutum kar ki manta akwai lokacin in kin tashi tsallaka titi za ki tsallaka ke na sai kiga kin tsaya ko ba haka ba sai ki waiga ki gashi wata mota ta taho ko kuma kina tafiya kawai sai kiga kin waiga wata shi wata kila kiran ki aiki ba tare da kin ji ba duk Allah ta'ala yake sanya mala'iku suke kare dan adam sannan kuma za ki ƙara son mala'iku saboda me saboda suna bauta Allah ta'ala ke yau san duk mai bauta Allah ta'ala kina son shi kun gane wannan da ke ko za ki so mala'iku domin suna roƙa ma mummune gafara Allah ta'ala yake cewa Allah zai na hamiluna rashi man haula yusabbihuna bihamdi rabbihim wa na bihi wa yastaghfiruna na amanu rabbana ita kulla shai’in rahmatan wa ilman kun ga su yi ta suka tawassuli rabbana wasita kulle shai’in rahmatan wa ilman ga addu'ar Allah ta'ala yake cewa faghfir lillazina tabu wa taba'u sabilak wa qihim azabal jahim mala'iku kenan fa suke yin addu'a suke cewa faghfir lillazina tabu ya Allah kai gafara ga dukkan waɗanda suka tuba Allah ka sanya mu daga cikin su wa taba'u sabilak ya Allah kai gafara ga dukkan waɗanda suka tuba suka bi tafarkin ka ha ko ka tuba sai ka bi tafarkin Allah an ka bi wani tafarkin da ba na Allah ba to ka sani baka shiga addu'a mala'iku ba duk mutumin da zai maka gata shine ya nuna maka tafarkin Allah da tafarkin manzon Allah shine ya maka gata in ya baka wani tafarkin da ba wannan ba wallahi tallahi billahi la ilaha illa huwa ya halakar da kai wallahi ya halakar da kai wa man shaqiqa rasula min ba'di ma tabayyana lahu wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nusli jahannam wa sa'at masira wa sa'at masira saboda ga mutum ya hatara sosai da sosai rabbana wa adkhilhum jannati adni ya laka shigar da su gidan aljanna na dindindin allati wa'adtahum wanda kai musu alƙawari wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim haka dai mala'iku suka yi ta addu'a Allah ka sanya mu daga cikin su sai abu na gaba imani da littafai imani da littafan da Allah ta'ala ya saukan ma da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na farko dai ki imani da littafan saukakku ne daga wurin Allah ta'ala imani da ciwon littafan saukakku ne daga wurin Allah maɗaukin sarki abu nau kenan abu na biyu imani da dukkan littafin da muka san sunan shi a dalili kenan fa ku lura a duk lokacin da na ce muka san sunan shi ina nufin a dalili in aka tambaye ki me dalili za ki kawo dalili za ki imani da wannan littafi ɗin ma'ana yanzu lissafa min littafai a taura mai dalilin ki ina an zala taura tafiya hudun wa nuri kuma biyan biyu na lazina sai zabur wata na dawo da zabura sai injil ai ba kawo yawa to shi kenan an ci gaba a'a ba a kama kawo dalilin injila ba kawo ajiye dalilan kan nasu fi ibrahim ina zuwa kansu ma bai ne dahi Mhm. wa kafaina ala asarin bi isa bani maryam wa atainahu al-injila mun bashi injila kace mene su fi ibrahim me dalilin ka barakallahu fikuma su fi ibrahim musa su ne dalilan su kun gane wannan da kyau ko wannan wannan shine abin da zaki magana a kansu tasdiqu ma sahamin akhbari gasgata duk abin da ya inganta na labarurkan da ke ciki ki lura abin da ya inganta labarurkan da ke ciki sai wanda ya inganta idan bai inganta ba ki fatali da shi in ya inganta zai inganta ne ko ko dai qur'ani ya tabbatar ko hadisi ya tabbatar amma ki da kina ta karanta labarurruka da yawa wai kaza wai kaza wai kaza malam aje wannan labari dan ba haka ba za ki zo ki shiga cikin masu zuwa Allah ta'ala ƙarya a cewa ko wani mutum ga sanan dai labarurka na iri masu tarin yawa wai annan musa abin nan da da allah ta'ala ya kori iblis daga gidan aljanna ta ina ya koma in ya koma din kun yi shiru aljanna iblis da allah ta'ala ya tsine mishi ya kore shi fakhruju minha mad'uma madhura hmm? ba kun ce wai ta bakin mucije ya shiga ba ko labarin bai zo gare ku ba a to shi kenan eh kun taba jin wannan ko duk ƙarya ne wannan labarin duka eh wai ta bakin mijiji ya shiga ba kun gane wannan kuma bayan Allah ta'ala ya mana bagana yadda aka yi biya fitar da su fa waswasa waswasi musu haka zaki ake ana ta ba da labarin iwaja wai da aka yi ruwan dufa na wai akwai wani mutum da iya iya idan sawu ruwan dufa ne ya zo mishi ya daga matar shi ya tallafe ta haka inda ake duba na yake laliba kifi idan ya kamo ya bata ta ci da aka kammala wai sai ta ce wai mai ka taɓe mun ƙarya ne wannan labarin ma an zala labi min sultan abin da zai nuna muku ƙarya ne na farko dai su da suka ba da labarin sun ce shi wajen kafiri ne kuma annabi nuhu alaihi salatu wasallam ya ce rabbana rabbi la tazar alal ardu min al kafirin da yara innaka yanta zarmu yudullu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara mun gano wannan wato yan uwa za ku dinga ganin irin waɗannan labarurka masu tarin yawa za ki gasa a cikin kisoshin annabi yusuf alaihi salatu wassalam ga sunan kisoshi masu ƙarerayi da yawa a ciki kun gano wannan za ki gansu saboda tsabagen ci gaba da ake wurin ƙarerayin wa a faifan bidiyon su ana sayarwa wai ga kisar annabi yusufa kisar annabi dauda kisar waye wa a cikin bidiyo cassette wanda yake ke abin da ke karanta shine imra'atul azizi ko ba ita ce mace a cikin kisar ba to amma da ke kallaci kisar mata nawa ne to in dai zaki ga mata kuwa sai dai a daidai lokacin da ta tattara su in dai ba nan ba to ina to amma gargumanta su yan fim ne kawai so suke su samu kuɗi saboda ba irin kare da ba za su yi ba yan uwa saboda ka zaki dinga ganin karere a ciki masu ta duk isra'iliya ce ma an zala Allah biya min sultan <laughs> kuka kuma duk qur'anin da suka karanta bai san su tausayi ba isa Allah ta'ala ya ce laƙar kana fi li ulil ibaratun li'ulil albab ma kana hadisan yuftara amma sai aka baka zuba waɗansu eh <laughs> wallahi malamai duk Allah ya waje duk irin waɗannan al'amuran bai halatta ki kallace su ba ta ina za ki kallace su waɗannan fina-finan ba ta ina za ki kallace su Allah ya waje na'am kisan na na hau hirkin kawo ta je tukunna amma dai kisan da ake ba kisa da ake bayarwa cewar wai wai na wai wannan abin da ta ci shine sanadiyar al'adan mata kuma kusa wannan ƙarya ne don me yasa maza ba sa yi kuka ce me wai an ce me eh Allah cewa ifa akala minha sai suka ci saboda ka in kika ce nan ya tsaya mashi to nan ya tsaya mata eh mana dan sai kin kawo dalili kuma al'akalu aka ce al'akalu ko ko ya zo na sunan shi al'akalu ko ba kai ke ba yanzu mutum ya kurɓi ruwa sai da izo nan ya zo mai nan da azumin nan a ai tun min ayyamin ukhar kun gane eh, wannan da kyau saboda kin ga an kuskure ne to in kuma ganganci ne to ina fata mun fahimci wannan saboda haka annabi adam ya ci na na hawa uta ci dan Allah ya ce fa lamin ha sun ci za ka shajara ɗanɗanawa suka fara yi sai suka wuce suka ci wajen ki hada kisoshin baki ɗaya ba tafsirin ake yi ba ina fata mun fahimci wannan da kyau ko yawwa saboda haka sai mutum kuma ya aiki da duk abin da ke cikinsu na hukunce hukunce abu na nauke nan. na hudu cikin waɗancan littafai kenan da abin da ke cikin su na hukunce hukunce mutum zai aiki da su sai dai kar ku manta Allah ta'ala ya soke hukunce hukuncen dukkan littafan da suka gabaci Qur'ani ya tabbatar da me da alquran da Allah yana cewa wa anzalna ilaykal kitaba bil haqqi mun sauka maka da littafi da gaskiya musaddiqan lima bayna yadayhi yana gazgata duk littafin da suka zo kafin shi min alkitabi na littafai wa muhaiminan alaihi kuma yana hukunci yana hukunci akan su duk ya share su qur'ani ba duk ya share su yanzu da qur'ani abin da qur'ani duk ya share wadancan da qur'ani yanzu zaki hukunci isa da annabi tsira da amincin Allah tabbata a gare shi aka buɗe haibara sai sai na Umar ya zo mishi da abin nan da wani bangare na attaura sai ce me za ka yi da ita ina kai ina ita inda annabi Musa yana nan ba abin da ya rage mishi sai dai ya aje a taure ya bi ni kun gane maganar amma sai ki ganta tana karanta zubura ta daura mai kula ke ko mutum yana karanta zubura ko ba karanta ko ba ta karanta zubura wai a karanta zubura to akan me wai sa ka wai ya gaya maka wannan zubura ce wai ce ya karanta wai zai wai zai akwai wa'azi tana da wa'azi to qur'ani fa eh qur'ani ba shi da wa'azi to me amfanin aje aje a taura aje ƙur'ani aje a karanta a taura ko a karanta injila ko a karanta zabura saboda ka wani yana da hatsari sosai da sosai ƙur'ani ya sha da dukkanin hukunce hukuncen waɗancan littafai ɗin lada da mutum zai samu falala na imani da me da littafai na farko dai mutum zai fahimci Allah ta'ala ya ba da kulawa ta musamman ga bani adam saboda me ya aiko musu da littafai da yi kun gane wannan da kyau ko inda Allah ta'ala ya gara ma sai ban mutum kai haka ya taddab ganiya amma ki kallaci fa wannan ne suke so su kwaikwaya wannan wayar da ake sawa ya dubu biyu dubu uku sai kin ga hada ta da yan takarda wajen ya zama miki manuwal yadda ki mu'amala da ita to amma da Allah ta'ala ya san mutum sai ya koshi da littafin alkur'ani sai mutum ɗin ya ajiye qur'ani ya je kama bankaura Allah ya sauwaki za mu fahimci hikimar Allah ta'ala ta yadda Allah ta'ala ya sanya ma kowace al'umma littafi don ya dace da abin da su suke a kai isa Allah ta'ala ke cewa kullun ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowace al'umma Allah ta'ala ya sanya mata don ya daidai da ita yahudawa da suke azzalumai ne Allah ta'ala ya ce da su su tsaya sun ki su tsaya sun huce inda aka tsayar da su sai Allah ta'ala ya haramta musu al'amurra da suke da halasu kun gane wannan da ke ko Allah ta'ala ya haramta musu abubuwan da yake da halas ne su ci sai Allah ta'ala ya zo ya haramta musu wa alal ladzina hadu harramna kulli dhi dhufr wa min al baqari wal ghanami harramna alayhim shushumahuma illa ma hamalat zuhuruhuma aw al hawaya aw makhtalatu bi afu kaki mai ba kitse a yanka dabba a ware kitsan Allah ya ce haramun ne su ci kin gosan yanzu nama aka ce ba kitse to ai ya zama gyada kenan ba shi ne ke zawa dan jikan shi ba amma ka ce babu shi haramun ne su ci sai kawai dan wanda ya ɗan makale da kashi ko da kayan ciki din nan Allah ya sai imani da manzannin Allah imani da manzannin Allah abu na farko shine imani da cewar manzannin gaskiya ne domin karyata manzo ɗaya daidai ne da karyata dukkanin manzanni mun gano wannan saboda ka ki yadda da cewar imani da manzannin Allah ta'ala baki ɗayansu imani da wanda muka sani na sunayensu sunayen manzannin kun gano maganar yanzu na tambaye ki ki faɗa mun manzanni biyu da wadda ki faɗa mun musa da isa sai in ce miki mai dalili sai ki kawo mun aya ko hadisi da ya tabbatar da sunayensu amma a tambaye ki ki ce akwai wani annabi shamilu ko akwai wani annabi hanzalatu ko akwai wani annabi annabi kuma to kuma dan kuma akwai wani bunyaminu akwai wani yahuza kai lagu ya tara to kun ga shine magana imani da manzannin Allah kenan sai ki kina ciki ko ba ciki ko za ki jaddada imani da wanda Allah ta'ala ya bayyana mana sunan shi ko manzo Allah sallallahu ya bayyana mana sunan shi saboda haka idan sunan wannan annabin bai zo a Qur'ani ba bai zo a hadisi ba kar ki sa ma danki shi eh ki ce sunan danki Shamuilu ko sunan danki Shamunu ko sunan danki kaza wallahi ki hatara to imani da abin da ya inganta na labarurkansu da ya gabata ku lura abin da ya inganta kuma mun yi magana shi a lokacin da muke magana a kan littafai kun gane wannan da kyau ko imani da cewar kuma da shari'ar da aka sauka ma kowanne annabi shari'ar sa ya yi daidai da mutanensa wannan dole mutum ya imani da waɗannan al'amurra ɗin za mu fahimci za mu samu alkhairi na imani da manzanni za mu gane cewar Allah ta'ala yana nufin bayinsa da rahama dan da ya aiko musu littafi sai bai bar su su bi littafin ba sai ya aiko musu manzo da zai musu bayanin littafin kun gane maganar dan in ba haka ba kowa sai ya je ya ta gani a ciki wani ma da ya tashi sai ya ce ai la yajzi walidin an walidi wala mauludin huwa jazin wa wala mauludin shi ma dalili ne na maulidi da Allah kun ji ba kun ji rudu ba sai Allah ta'ala ya aiko manzo domin ya baima littafin kulawa ya yi bayanin littafin sai da inda an ban mu ba tare da turo manzo a sallam da Qur'ani ba to waye da muke bayanin Qur'ani eh saboda haka kun ga yanzu ana buƙatar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sosai da sosai domin bayanin me alqur'ani mai girma sannan mutum zai gode ma Allah ta'ala a kan wannan ni'imar da yi mashi na turo mashi manzo da tuni kuwa ba yanzu yana kan al'adunsu wata tana bauta ma tsumburbura wata tana bauta ma zandoro wasu suna bauta ma abin nan gero wasu suna bauta ma kaza kowa yana sai yana bauta gidansu amma da Allah ta'ala ya turo annabi sai zama na aka yaye wannan duhun haske na imani na musulunci ya iso kun gane wannan da kyau ko kuma wannan zai sa mutum ya so manzannin Allah sallallahu alaihi wasallam baki ɗayansu mutum zai so manzannin Allah baki ɗayansu domin ƙin annabi ɗaya daidai ne da ƙin annabawa baki ɗayansu kamar yadda za mu yi magana a lanufan riku bai baina ahadin min rusuli muna roƙon Allah ta'ala da sunayen shi kyawawa da sifofin shi maɗaukar Allah ta'ala shi gafarta mana shi yafe mana a yanzu nan muna tare kai tsaye da ɗan uwa malam Muhammad Musa Abdulrazak kun gano wannan da ke ko jagoran shirin gwarazan musulunci jagoran shirin hasken musulunci ina fata muna fahimta muna roƙon Allah ta'ala da sunayen shi kyawawa da sifofin shi madauka Allah ta'ala ya saddada harsunan mu akan duk abin da muke faɗi na yi da malatun kwanaki da ya shigo ya so ya ce a'a na yi da shi yanzu dai <laughs> Allah ta'ala ya saka da asiri alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd <coughs> assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. kusan ban so zuwa ba in ma zan zo sai in tsaya a can gefe ni ma rika sauraro shi yasa ma nan makara don kila kafin na iso za ce an tashi Dan bai kamata a katse wannan bayanin da malam yake mana ba Allah ya saka musu da alkhairi a hakikanin gaskiya ire-iren waɗannan eh, majalis guraren karatu kamar wannan za mu ga suna da karanci a wannan yankin da muke ciki a gaskiya saboda kowace cikinmu muna sa rediyonmu kuma muna kunna talibishinmu muna jin bayanai dai na tafsiri musamman a cikin wannan wata ɗin kuma ya isa kuma ku je ku bambance tsakanin zare da kuma abawa ko tsakanin tafsirai da ake yi wannan ba wai din ina yaba malam aliyu ba ne allah ya sani amma kawai dai din dai muna jin abubuwa ne da yake gudana a gidan rediyon mu a yanzu kuma inda za ku ga gaskiyan al'amarin shine bayan watan ramadan yanzu kila saura sati ɗaya da wasu 'yan kwanaki a ce kuma mun shiga wasu watannin da ba na ramadan ba za ku ga duk wayannan masu tafsirin sun shige sai khusufi ba za a sake jin su ba sai to wannan sai ke nuna mana cewa kowa ya ɗauki azumin watan ramadan lokaci ne na ya zo ya baje kolinsa ya faɗi wasu maganganu da ba su dace da ƙur'ani da hadithan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba a hakikanin gaskiya idan kuna jin tafsiri na gidajen rediyo da ake yi ko gidan talbishin da ake yi akwai abin kuka kware da gaske a ciki amma babu wanda abin zai dame shi sai wanda ya san littafin Allah da littafin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko mutum bai sani ba ya isa mutum ya gane masu tafsiri na gaske da masu tafsiri na rudu idan yana sauraron tafsirin irin su malam Jafar Allah ya rahamshe su idan yana sauraron tafsirin malamin malamin su malam Jafar malam abubakar gumi rahimahumallahu ajma'i tabbas za ku gane tafsiri da abin da ba tafsiri ba malam aliyu ba farau ba ne makuntu bida'an minar rusuli aha mun gane ko shi ba farau ba ne a cikinsu yana koyi da su ne don haka mu ƙara karatun kuma mu san tafsiri haramun ne ga mutum ya fassara alƙur'ani kamar yadda imamun nawawi ya naƙalto mana a cikin attibiyan fi hamalati alquran haramun ne mutum ya fassara alqur'ani haramun ne mutum haka ya kawo babin ya kawo fasali a cikin attibiyan fi hamalati alquran mun gane ko sai daga can ya ce amma malamai sun yadda ga duk malamin da ya kware ya san abin da yake yi akwai sharuɗa na tafsiri ga baki ɗayansu duk wanda ya fassara ƙur'ani da larabci domin yana jin larabci wallahi ya zaɓi mazauninsa a gidan wuta ƙur'ani ba abin wasa ba ne don haka ku kiyaye fassara da kuke ba ɗalibanku a makarantunku domin kun ji larabci ƙila na kayis ko na wani guri da ku yi wannan gara ku je ku ɗauko littafin Malam abakar gumi Radul azhan larabcinsa mai sauƙi ne a karanta a gane a zuwa ba ɗalibai ko kuma a saurari karatun malam jafar a naƙalta shi a ruwaito shi kamar yadda ya fassara shi saboda malamai sun duba sun tantance ba a najeriya kaɗai ba sun yadda da tafsirin su malam jafar su malam abubakar gumi kuma mu ma mun yadda domin mun karanta mun ga duk abubuwan da suke bayani ya dace da alkur'ani da kuma hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan ba ku manta ba da ayan nan ta sauka wa kulu shirabu hatta ya ta bayyana khayt al abiyadu min alkhaitul aswadi min al sun thumma atimmu siyama ila al me wani sahabiyai kai sai dauko zare guda biyu ko akwai fari akwai baki yasa a ƙarƙashin filo yana ci yana sha sai ya daga bai gane ba sai kuma ya ci gaba da ci sai da aka wayi gari rana ta keto sai ya gani sai ya gane bambanci sai je wa manzan Allah bayani sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya ce amma lallai filon kaɗin nan yana da faɗi kwarai da gaske zai iya rufe menene alfijiri ketowa ai ba abin Allah ke nufi ba kenan gashi gashi gashi balarabe ne so da yawa suna komawa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi masu bayani ga Ammar da Umar radiyallahu ta'ala anhuma sun yi tafiya me faru sai janaba ya kama su ko kuma suka rasa ruwan alwala sai Ammar ya tuna ayan nan ya ayyuhal ladina amanu idza kumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum aha wa in kuntum junuban fatahharu sai ina wa in kuntum marda aw ala safarin aw a ahadin minkum min al-gha'id aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammam sa'idan sai ya fi fikiru a gurin na ya kiyasi ya ce to tunda dai yanzu janaba ne ta sai mu ce ya birgima a cikin turbaya yi taimama na wanka kenan ba haka aka yi ba da aka koma gurin manzo Allah ya ce baka fahimci Qur'anin ba ya ishe ka ka buga hannunka a ƙasa ka shafi fuskanka da tafukan hannunka shi ne manan ba ta yamma mu a ƙur'ani don haka muna buƙatar a karanci tafsiri na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga gurin ɗaliban manzan Allah ridwanullahi alaihi su ne suwa sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya samu dace Allah ya sanya albarka a cikin wannan karatu ɗin ka akwai wani hadisi da na dan rubuta haka nika so in sanar da mu domin mu ƙara gane cewa tafsirai abu ne fa da sai an kiyaye mun gane ko sai an kiyaye wannan imamul bukhari ne ya ruwaito shi a cikin littafinsa ingantaccen nan yake cewa a gurguje saboda lokaci ya ce ya ci idan muka duba a can kitabu al-fada'ilul qur'an a can ya kawo shi a kusan babi na ƙarshe a wancan littafi na fada'ilul qur'an din yake cewa ya ati fi akhiriz zaman qaumun hudasa'ul asnan yace wasu za su zo a ƙarshen zamani a ƙarshen duniya hudasa'ul asnan za ku ga su bai nuna ba ila ce ma bai cika ba ba ana cewa 32 ba ne kila har yanzu su suna da talatin da ɗaya ne ko talatin ko sha to ga sunan dai sufaha'ul ahlab hankalinsu bai cika ba akwai ɗan wauta ma a cikin hankalin nasu haka don ba su yi mu'ashara da manya sun gane abubuwan da ake bukata ba ya kuluna min khairi ƙaulil bariyati suna karanta alkur'ani shine ma'anan wannan ɗin suna karatun littafin ubangiji subhanahu wa ta'ala yamruquna al islam amma suna fita daga addinin musulunci suna karatun alkur'ani amma suna rabuwa da addinin musulunci subhanallah ashe mutum zai karanta qur'ani a yau amma ba musulmi bane kawai nan ne nike son maku bayani yanzu tafsiran suna da yawa ana yi yanzu akwai wasu tafsirai wani tafsiri da na je a gidan rediyon kaduna bara wai suratul fatiha ya karanta ga baki ɗaya yana tafsirin suratul fatiha kaɗai ame a kwana talatin kwanaki talatin ɗin nan wai kuma suratul fatiha sura ne ta ahalul baiti bai ma sauke fatiha ba har aka kammala ramadan ba yanzu ma yana yi amma me yake cewa subhanallah kun ga irin wannan ana kiran wata kar ta bata mu sauran mun gane ko don haka ya kamata mu kiyaye mutum zai karanta qur'ani amma manzo Allah ya tabbatar da cewa yamruquna minal islam suna fita daga addinin musulunci shine wani da zai fassara wallahu ya'simuka minan nas wai babban malami ne a garin nan da muke ciki a gidan rediyo ke fassara fa wallahu ya'simuka minan nas ku fassara min ji me ma'ana wallahu ya asimuka minan nas eh wallahu ya minan nas aha Allah na tsare ka daga mutane shi kuma da ya tashi fassara ya ce wallahu ya asimuka minan nas ya ce wallahi zai tsare ka daga mutane ko ya ma yake son ya ni dai ban gane abin ba fa eh haka dai ya rudar da abin ya mai da wallahu ya mai da shi wallahi ya zama kasam kenan kuma babban malami ne ake cewa fa ni dai ba guri na ba malami ba ne gaskiya don bai iya ba durkusa mai ake yi goshi ake sa mai a ƙasa ana masa alwala komai ake yi amma ƙur'anin kuma ya gagare shi subhanallah kuma irin su ne fa mutane ke ji a yau ake cewa malamai ne Da haka kullum nikan ga mala aliyu su malam jafar sun dan shafa haka can kano allah ya saka musu da alkhairi nan masu yanzu an buɗe cafta iya mu ni dai wanda na gamsu cewa malami ne wallahi zan faɗin ce ni ga malam nan wannan dai ɗan rakiyar malamai ne kowaye shi don lokaci ya yi mutane ne ke karantar da mutane rudu su ɓatar da mutane su ɓatar da mutane allah ka tsare mu kuma kun san abin da yasa ake tabacewa din saboda babu wanda baya son alkur'ani ko arna suna son qur'ani shi yasa ta nan ne ake cin kasuwan me yasa ba karanta bukhari ba a cikin azumi mu ba sai musulunci muke yi ba wani kuma zai sa bukhari kada kowa ya ta tafsiri kun ga duk gidajen rediyo da gidajen talabishin me ake yi tafsiri da safe wannan ya karanta bakara da daddare wannan ya karanta bakara da rana wannan ya karanta bakara kowane lokaci kowa na bakara addinin musuluncin kenan da wani ya zo gurin manzan Allah ya ce ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hukunce hukuncen addinin nan yawa ne da su na haka ka bani abin da zan rika yi in shiga aljanna ya zama shortcut ba zan iya yin duka ba ashe abun faɗi ne da shi manzan Allah ya ce la tazalu lisanuka rataban min zikirillah shi aka bashi wani bangare da zai ci gaba da yi to ai bangarorin ne zamu rike cikin sahabbai akwai wanda ya kware a Qur'ani akwai wanda ya kware a tafsiri har ma manzon Allah ya ce in za ku karanta Qur'ani kamar yadda aka saukar da shi rabban bariya ku nemi wani idan aka zo bangaren tafsiri ya ce addu'a ma yake ma wani Allahumma faqihu fi din wa allimhu tawil bangaren sa kenan akwai wanda ya fi gane bangaren alhalalu wal haram a cikin sahabbai akwai wanda yake jihadi ne kadai nashi akwai wanda yake malamin hadisi ne su abu huraira kenan radiyallahu anhu akwai wanda yake shugabanci ne kawai ya iya a cikin su akwai wanda ma sallah zai bai iya karanta fatiha ba sai a ce ka ce subhanallah walhamdulillah wala in ka gama ka yi ruku'i a ruku'i ka yi irin wannan kuma a sujada ka yi bai iya komai ba kuma dukkanin su yan aljanna ne kamar yadda ubangiji ya sanar da mu don haka ya kamata mu kiyaye mu fahimci addinin musulunci yanda Allah ya saukar da shi manzansa kuma ya mana bayani Allah ya sa dace a maganar da malam ya yi ɗazun na batun annabawa kila kun karanta wani hadisi da yake cewa annabawa ɗari uku ne da hamsin manzannai kaza ne ibn al-qayyim ya ruwa a hashiya ko a littafin zadul ma'ad hadithin na nan amma bai sha ba bai inganta ba ba wanda ya san adadin annabawa ba wanda ya san adadin manzannai sai dai mala ya yi magana kan sunaye cewa a samu sunaye daga ƙur'ani ko hadisi to da aka bi ƙur'ani aka bi hadisi sunaye da muka sani kacal 25 ne ku je ku bi ƙur'ani ku karanta suratul anbiya za ku samu in ban manta ba ko sha takwas a nan sa'annan ku koma za ku samu ciko a cikin suratul an'am duk dai za ku samu lissafi ya baku ashirin da biyar in ya wuce ashirin da biyar ɗin nan bai inganta ba haka malamai suka yi bayani allah ya samu dace sanarwa na ƙarshe shine waɗanda suke kallon mu a talbishan ko a shirye-shiryen namu an samu kuskuren fahimta mun ce akwai cd na kyauta na hisnul muslim da yake mai magana ne akan addu'a mun gane ko to kuma sai aka yi ta ɗauka cewa littafi ne muka ba da sanawa tabbas mai maganan littafi muka ce a ji a karanta amma cd kyauta za a bayar wannan ba wai wayanda ba su ji mu anan na ba su sanarwar su je su karba ba ne dama na masu kallon mu ne ana dai ƙara gyaran fahimta ɗin ne allah ya sa mu dace a can makera in aka je sai a nemi misbahu ko shagon misbahu akwai wanda zai bayar da shi a nan Allah ya sa mu dace wasu kuma kila suna cikin ma'anan da suka karba bai yi aiki ba su mai da shi su karbi wani dan jiya ne na tabbatar da wasu ba su aiki Allah ya sa mu dace shirinmu na in bai kare ba kenan shirinmu na da muka yi jiya kenan wanda za a nuna insha Allahu gobe za ku ga wayanda suke kallo mun yi alwala a aikace da ruwa da bahu a gabanmu a cikin talbishin din don kowa ya gani wannan ba wai na ga muku mun yi bane a akwai wani sana akwai wani tsokaci ko nasiha da su malam suka yi a ciki na wajibin kowane limami da malaman makarantu mata da mazansu su dole ne su ma su je su aiwatar da irin aikin nan maɗalibansu maza da matansu yara da ƙananansu saboda malamai jiya da malam aliyu da malam attahir sun iya karanto mana cewa manzon Allah ya taɓa nema a kawo masa ruwa ya yi alwala a aikace al'ulama'u kuma warasatul anbiya sa'an nan Usman a hadithin Umran ɗan Hussein shi ma ya nemi a kawo masa ruwa ya yi alwala a aikace abdullahi ɗan zaid an tambaye shi game da alwala ya ce a'a ai ba na karatu ba ne ba na ahlari ba ne ku ɗebo ruwa in yi maku ku ga yadda ake yi duk hadisan suna cikin bulugul maram suna cikin umdatul ahkam a kurkusa kenan na haka wajibin masu makarantu ciki karatu ba zai isa ba sai an haɗa da practical Allah ya sa mu dace Allah ya sanya albarka a karatunmu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam suratul an'am ce suratul an'am Allah ta'ala ya saka malam da alkhairi gaskiya inda za mu so a ce malam duk kowanne karatu a ce yana isowa gaskiya kuma muna tangwa akan wannan za mu yi da hausa mina Allah ta'ala ya saka da alkhairi eh wa alaikum salam to insha Allah da za a yi kokari da za a yi kokari walaikun salam an gano wannan na yi shafa a wurin malam cewar wannan cd din da ake sanarwa a nta ga wanda ba su ji ba kuma yanzu kuma a karatu su ma suna da damar su je su karba din malam ya ce da shar in bai kare ba kuma da yadda ala ta man sun ba zai kare ba har mu je mu samu yawwa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik